ya kamata zaɓe ya kasance zaɓen da zai sa 'yan ƙasa da kansu su zaɓi wanda suke so su ba shi amana don saboda ya kula da rayuwa ba zaɓe da za a tahuwa a sa 'yan ƙasa. Nan ofishin ƙungiyar MPCR ne lokacin da shugabanta Nuhu Muhammadu Arzika da wasu masanan doka irin su Profesa Jibril Abarshi suka shirya wata muhawarar bainar jama'a domin faɗakar da mazauna birnin Yamai mahimmancin zaɓe da kuma irin abubuwan da ya kamata talakawa su yi la'akari da su kafin su baiwa jam'in siyasa ƙuri'unsu a ranar zaɓe don kaucewa zaɓen tumin dare. Wani ya ce haka zan yi, wanga ya ce haka zan yi, to cikinsu wani na ya kawo abin da zai sa ƙasa ta ci gaba idan mu duka mun gamsu da abin da wani zai kawo zai sa ƙasa mu ta ci gaba ya kamata mu biya wajajen nan kungiyar rejiya mai fafutukar samar da ruwan sha da tsabtar muhalli a nata bangare a yayin zaman haɗin gwiwar da suka shirya da kungiyar water aid su mai da hankali wajen jan hankulan 'yan takara akan maganar samar da ruwan sha ga al'umma malam usman dambaji shine shugaban wannan kungiya abin da ka sani ne a cikin ƙasar ga ruwa yana wahala yau duk kokarin da ake yi da gwamnati ƙoƙarin da masu hannun shuni ke yi da kowa da kowa ke yi akwai rabin miliyan 20 da muke ba su da ruwan sha kowa ya sani akwai matsala a birni kuma a ƙauye ruwa shine cibiyar ci gaba idan babu ruwa baiwa a ci gaba to muke fata duka wannan kandidakin maza da mata matasa gaba ɗaya da manyan su kowane ne muke fata ya sa ruwa sahun gaba cikin program ke shi kuma Allah ya sa ya samu iko ko suna cikin makarban iko a cika alkawali talaka samu wannan ruwa tun a shekarar 2015 ne wa'adin kansiloli da magadan gari da na 'yan majalisun jiha ya kammala a hukunce to amma wasu matsalolin da suka gita suka hana a shirya zaben da zai bada damar sabunta waɗannan majalisu lamarin da ya tilasta wa gwamnatin Nijar kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata shida saboda haka zaben na gobe Lahadi uku ga watan Disamba ke da mahimmanci a wajen talakawa kawo yanzu komai ya kammala game da tsare-tsare saboda haka za a gudanar da zaɓe ba tare da fuskantar wata mushkila ba a cewar hukumar zaɓe ta Seni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar